من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون waye zai aiki aiki irin na mai ba da bashi ya ciyar da dukiyarsa akan tafarkin Allah da niyya kyakkyawa da zuciya mai kyau don ya samu ninki mai yawa, Allah yana ƙuntatawa a cikin arziki da lafiya, kuma yana yalwatawa a cikin hakan da hikimarsa da adalcinsa, kuma gare shi, shi kaɗai za ku koma a lahira, ya saka muku akan ayyukanku.